Ministan harkokin zango ya soma rangadin zangonnin babban birnin Accra. A sabuwar fadama kofar babban limamin ƙasa ministan na zango Honorable Abubakar Boniface ya ƙaddamar da soma rangadin babban jiha Accra. Ya kuwa bayyana cewar tun bayan ratsar da shi a matsayin minista ya rinka kewayawa yana saduwa da sarakuna da limaman zango don samun hanyar da za a fito wa matsalar 'yan zango. Ya ce ya yi rangadin jihohi tara yanzu ne zai soma Accra. Honorable Abubakar Sadiq Boniface ya yi tsokaci ga gwamnatocin da sun ka gabata cewar babu wani abin kirkit da sun ka kulla wa 'yan zango. Sun mashe da zango tamkar fatanya in an yi noma da ita an gama sai a ratayi. To amma gwamnatin Nana da Dankwa Kufu Ado ta sha alwashin za ta yi wa 'yan zango abin da zai sa a rinka tunawa da ita har illa masha Allahu. Sa'an nan ya ƙara da cewar kuɗi sidi miliyan ɗari biyu da tamanin da gwamnati ta ware na gidauniyar raya zango ne ba kuɗi da za a ajiye a ce ba ne kuɗin ayyukan ci gaban zanganin ne ya dai gargaɗi 'yan zango su canza salon siyasarsu domin siyasa kamar farauta ce kowa ya yi kamo gida zai kawo ya ce siyasa da wasu yanin cikin aminci mu gane siyasa ya zo kama mukanin wasa ne yau na samu ta fadi na cije da kai gobe ba nan kai ne ka tuna da ni ba ka tuna da ni ba abin da na yi maka ka amare shi hmm. simple ne so shi kar mu bai a siyasa Ya kuma gargaɗi al'umman zango a zage damtse a kara da kufa bisa neman ilimi. a ƙarshe ya ce yau gwamnatin kwa a kufa ado ta bayar da ilimi kyauta ga kuma zango development fund na tattari da scholarship wato takardar ci gaba da neman ilimi malam abdul jabbar na masallacin unguwar adarawa a fadama ga irin bayanin da yake dangane da yadda ya ji wannan taro to gaskiya saboda allah wannan ni shi ke abubakar wani fes jawabi da wanda yi labaru wanda yi tarihi wanda ya basuwa aini da yi tarihin hausawa tun asalin tun can salga har na nan ga kumashi har na akara wannan tarihi da ya kare ni sai ni ce taso a ta zane wani na ma ne ya ce min saurara akwai sauran magana amma maganganu masu ma'ana waɗanda sun ka umfani mutane waɗanda sun ka umfani al'umma wallahi tillahi wannan bawan Allah Allah ya saka mai da alheri gaskiya boniface ya san tarihi gaskiya boniface ya san labarin hausawa ya san tarihin hausawa ya san magana hausawa kuma kujera ta yi babu shakka ya ci kujera ta wallahi ya ci kujera ta don saboda mi shi ya san hausawa shi ya san hausawa zan wasu irin mutane ya kwatanta musu ilimi shine garkuwar zaman duniya babu shakka kuma haka nan nan wasu alaikum abdul jabbar abubakar na ibin masallacin adarawan fadama. Daga fadama ministan zai shiga sauran zangonni kamar sabon zango, zangolin, ni'ima, shukura, alhamdu, madina da dai sauransu. Ridwan Allah Muktar sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.